Sarkin dambe garkon cindo. An gama? Sarauta tana na yanzu? Sarauta tana na ai, gora ba, ai ba za a yi ba za a koma ba. Ba za a yi ba za a koma ba, ba wanda zai da na yi wallahi. Inda a ƙarya ce wallahi, sai dai ku amma ƙarya ce wallahi. Ai ni ɗaya ne. yanzu. Allah da ni ɗaya ne wallahi. To a ra yadda cewa ba sarautar nan ba za a nan ba. A to, suwa, suwa ya yadda ba. a yan dambe yan kallo kowa sani ba wanda ya yi sarauta da nai wallahi kuma za a ta ba a ah, insha Allah in Allah ya shi yadda ni ne ubansu ni ne babansu ni babansu ne wallahi amma ga ramadan duk dan damben da an Najeriya ni babansu ne in a rakar dambe ne ba za ta cika dambe na ɗahirar zamani ni babansu ne ba za ta cika baki kike ba ba wani magana cika baki ai kowa sani ni a ah, hankali amma ana ganin ga ramadan ta zo sarki ana ganin ko an ko ana ganin ramadan da zama sarki ya kake gani ai yaro ba zai tawa ba wallahi yaro ba ya tawa yaro ba zai yi lasken ba yaro ba ya lasken ai da yaro ya taɓa mu wallahi to karshen shi Allah dai ya sa mu lafiya amma insha Allah duk yaron da ya hau manya to a dan jira kaɗan a ga ƙarshen shi da za ka kai. Ba kai da wannan sarautar bake da za a yi da ake ganin cewa Ramadan zai amsa. Sarauta? Shi shi Ramadan ya isa an sarauta sarautar dambe. An gama sarautar dambe banza ce. An sarauta dambe ba banza ba ce wallahi. Sai wanda kai hankali ba a samun sarauta banza. Ba wanda ya ci bilis din sarauta irin alaƙa da bello don duk wani sarautar da ya yi shi ma da kanshi ya faɗa yi gani ga shi ya faɗa ya ce wallahi ba wanda ya ci sarauta a walce irina na wanda ya gama haukashi ya gama surutus ya gama hasarashi ya dawo kan gaskiya ya ce in dai dambe ne da an ce horo sai wace gurkon cello ya ya fice da shi ba ya fi ba dole ya bi ba to amma ba alƙalin bello ya buge mai kamar sana ba ganin aikin da ya kafin ya zama sauta ba to dogo da ya buge in ba dogo ya buge wa ya buge a dan ba wani yara masu zafi a cikin damban sarautar da ya yi babu babu agwayin shago yan sanda babu garkon cillo ba dan ali ba dan alimbata isaka eh ba dogon kyalli duk dai ga sunan yan wasa barkatai duk babu su an ta ba kowa fadi cikiyayya ta ba kowa to kamar yadda kuka daga bakin karfin tun nake magana da shi yanzu Ramadan yake cewa na ce ba ga ba sarki can na nuka na hango na ce ga sarki can mai jiran gado ba ta ta wuce ya ce wai ina wai ai sarauta ba baban za bane wai sai an ci ko sai an sai an bugu tukunna me yake nufi kai ba za ka bugun bane ya ba ka shirya bugun bane kake gani ko kuma ya ganin ba ya magana yana ganin cewa ta wuce shi ba ya magana haka bane ba shi ka san ko me ne idan za ka dole sai ka sha wuya za ka samu kaga shi ma ko da ya samu tsaro ta da ya sha wuya samu mu ma haka zalika kuma muna sa ran tunda haka muna fita da gainin wahala miki ko ba haka bane ba muna gudu mu akwai da shi muna dambo dan mu baya wuce haka kuwa dole muna sa ran insha Allah ma Allah zai kai mu wannan matsayin da yake amma ya ce ba ba ta ba sarki irin shi ba kai da ce ba ta ba sarki irin shi ba to ya dai gaya ne ya ce ba za a yi sarki ne shi ba ya dai gaya ne in Allah ya yarda zan yi sarki wanda ya mafi shi kaga ba uban da ya isa yana wani ina sa ran insha Allah shi na sarki to ya ce ba da horo ma yana ganin da ida amma daga horo ya ce za ka ce horo ya ce garkocin ne wanda gida ma ma yanzu kuma na faɗin cewa irin lagar garkocin da mun dan bane kai ma kayan da mun dan bane ba ya ce ana kanan bellama ba abun za su samu saboda dogo ko ya buga ba sauran ya kake ya kai da wani mu yake ƙarya ke ce ya wani dogon mai tawasu ramu ga Allah ƙarya ne alaƙar bello ya sha wahala a dan sarauta ne dole Allah duba zuciyar shi ya shi hasan da abin da aka ce ma bawa yau ya samu dole sai ka bautu dole sai ka sha wuya wala daɗi wala babu daɗi dole je sai ka sha wuya matuƙa tukun da za ka samu abin da ya musu a rayuwa ba ma iya harkar damba ba ko kuɗi kake nema an baka wuta a ba ta da ya ga samu an fara makiyari da sabon sarki tun yau wani ƙwarin gwiwa gare ka ta cewa ramadan bakar ramadan cikin ikon Allah zai zama sarkin dan bashi dubu biyu da ashirin da hudu ko da yan daba sun ƙi kuma ko da su so wani ƙwarin gwiwa gare ka ƙwarin gwiwa da nake yi da shi saboda irin sport haka yan kallo na ƙasashen waje wanda suke mu magana a wasu suke mu addu'a akan roƙon Allah Allah ya bani sarauta Allah ya bani sarauta Allah ya bani sarauta ka kuwa ka kuwa dole dole dai Allah ya amshi addu'a su ko sun iya bare sun da su wa'anda ba su yin yi inda Allah ya amsa addu'a addu'a mu dole Allah ubangiji zai duba su wa ya kike ganin wanda kake tsanin cewa za su iya zama kila kalubale wajen kila kafin ka kai saboda kasan kowa akwai inda kishan wahala zuwa ya kake ganin cewa sai da yiwuwar ba waɗannan kila kana gani amma kuma sun ma kafin cikin ko Allah ka da su. ni wallahi Allah a yanzu inda kan yaro har zuwa babba babu wanda nake shakka kowa na san dai dan bace don mace ko an taka wasan ya ta fi dole sai an tashi duk oda ne a mutu ko are a mutu ko are kuma ni yanzu ba ya faru amma na san har na san lokaci lokaci ne Allah ka nuna wata da da a cin can baya da ba mu ake ji ba da masu gidajen mu ake amma kuma yanzu kaga dai yake mun yi riga mun yi biyayya yanzu kuma mu ake ji yanzu idan Allah ya taimake mu wannan dan masarauta sai ga Allah ya bani ba abun mamaki bane ba kome ka san yin Allah ne kome nufin Allah ne kuma ni a koda yaushe buri na ni ji yadda Allah ya da ni yadda Allah ya da ni dai ni a cikin wannan harka zan dauki mai kyau ko mara kyau in inda muna fatan mai kyau muna an kallama fata alkhairi kyawun